يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara ga watan hudu shekara ta dubu da talatin da da tara hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ranar ashirin da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan لما اتفق عليه الشيخان نمال محمد فؤاد عبد الباقي زام تاشو إن شاء الله تعالى أشافينا ثلاثين دا شدا بابي نسبئين دا أكو حديثي نتسئين دا ترى باب بدء الوحي babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani akan fara wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mana zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hadithu aisha ta ummul mu'minin mala yace hadisin farko a wannan babi da zai ambato shine hadisin aisha uwar mu'minai tu binti abubakar qalat tace أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abin da aka fara wa manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da shi na wahayi a ru'ya saliha fil naumi shi ne mafarki na kwarai a cikin bacci mafarki na gaskiya a bacci fakana la yara ru'ya sai manzo ya kasance babu wani mafarki da zai gani illa ja'at face sai wannan mafarkin ya zo masa a fili mitla falak subhi kamar kwatankwacin bullowar safiya yadda gari in ya waye komai za a gan shi tarwai za a gan shi fayau to haka abin da ya gani a mafarki zai gan shi a wayewar gari a fili karara abin da ya gani ga shi a aikace kuma yana faruwa ba hubbiba idan al-khala sannan kuma sai aka sa masa san kadaicewa kebewa wa kana kulu bai gari hira manzo ya kasance yana kebewa a kogon hira fayatahannasu fihi sai ya rika ƙoƙarin yaki cewa kansa laifi a wannan zaman da yake a wannan kogo bai shiga cikin jama'arsa ba bare a yi abin da ake yi da shi na sabo bai zama tare da su ba bare ko bai yi ba a ce ai duk tafiya su ɗaya to baya zuwa inda suke abin da suke shi ya keɓe guri guda shi ne ya tahannas yana mai kabar ingijewa kansa abin da ake na laifi ban shiga ba bare a min kuɗin goro da ku ba na tare da ku bare a ce ni ma na yi ko bare ma in ko ya ta hannas fihi shi ne aka ce wa huwa ta'abbudu shi ne yin bauta a lokacin ba ya masa wahayi